بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين تقوى مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna ba Allah madaukakin sarki godiya macancancin godiya a koyaushe kuma a ko'ina wanda ya ba mu damar haduwa domin ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke da alaka da hukunce-hukuncen addini wanda ke da suna al-muharrar fil hadith wanda al-imam Muhammad Allah ya rahama a gare shi ya wallafa wannan shine darasi na goma sha biyu daga cikin darussan wannan littafi wanda a yau da yardar Allah uku ga watan sha'ban shekara uku bayan hijira wanda kuma shine shida ga watan maris shekara 2022 miladiya za mu shiga ba. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana katari mu karanta daidai mu fahimta a daidai kuma mu yi aiki da daidai mun yi karatu zuwa hadisi na arba'in da ɗaya yau da yardar Allah za mu karanta hadisi na arba'in da biyu da uku da hudu gaba ɗaya sannan mu yi musu sharhi a lokaci guda da yardar Allah na'am بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتشر وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه متفق عليهما وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده لفظ مسلم وعند البخاري وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وروى ابن ماجه والترمذي وصححه إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisi daga Abu Hurairata Allah ya kare yarda gare shi aka karbo anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qal cewa manzon Allah mai salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya ce idza tawadda'a ahadukum idan ayanku yayi alola falyaj'al fi anfihi ma'an to lallai ya sanya ruwa a cikin hancinsa ya shaƙi wannan ruwan liyan yanzur sannan ya face wannan ruwa da ya shaƙa. wannan hadisi kamar yadda aka ji Abu Hurairah Allah ya kare zuwa gare shi ne rawaito yana ce mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni cewa a shaki hanci a cikin alola ya ce idan ɗayanku ya yi alola shine idan tawaffa ahadukum fal yaj'al fi anfihi ma'an ya sanya ruwa a hancinsa yana nufi wato fal filma ma'a fi anfihi to ya shaƙi ruwa a cikin hancinsa summa summa liyantur sannan wannan ruwan da ya shaƙa ya fashe shi da kowa ya banci wannan hadisi na gaba na talatin da uku wa an abi hurairata radiyallahu anhu shi ma daga abu hurairata Allah ya kare yarda gare shi anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal shi ma daga ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan sai kaza ahadukum min manami idan ɗayanku ya farka daga barcinsa zara thalatha marra to ya face ruwa yana nufi ya shaƙi ruwa sannan ya face har sau uku fa inna shayatina tabitu ala khayashimihi saboda shaidanu suna kwana ne akan hantunansa ko kuma fa inna shaytana yabitu ala shumihi, domin shaytan yana kwana ne akan hancin mutum muttafaqun alaihi muttafaqun alaihi ma da wannan hadisi da kaji yanzu da wanda kaji na baya dukkansu al-imam al-bukhari da al-imam muslim sun yi tarayya wajen fitar da wannan hadisan a cikin wannan kuma mun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya farka a barci ne wancan hadisin ya ce idan ɗayan ku yayi alola wannan kuma ya ce idan ya farka daga barci ji bambancin amma duka biyu shine mutum ya shaki hanci sannan ya faci kuma mutum ya yi haka sau uku a can ba faɗi adadi ba nan an ce sau uku sannan ya ce dalilin da ya sa ya yi mana wannan umarni da cewa idan mutum ya farka daga barci ya shaƙa hanci sau uku ya face shine saboda shedan yana kwana a hancin mutum ne to kaga sai mutum ya face shi ciwa ko kuma ajiyar shedan din fahimta don haka duk wata kazanta ta shedan a cikin hancin mutum yake tattara ta idan mutum ya yi bacci don haka idan ya farka ya face hancinsa sau uku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa anhu wannan ma daga Abu Hurairah ne annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal cewa annabi ne salati da salamar Allah su tabbata a gare shi ya ce idan tsayi kaza ahadukum min naume idan ɗayanku ya farka daga barcinsa fala ya da hufin ina to kada ya tsoma hannunsa a cikin kwanan ruwa hatta ya ha talatan har sai ya wanke hannun nasa sau uku fa hula la yadri aina batat da. saboda mutum ai bai san a ina hannunsa ya kwana ba labdu muslim wannan da ka ji lafazi ne na riwayar imamu muslim wa inda al amma riwayar imam al-bukhari lafazin cikinta shine wa idza stayqaza ahadukum min nawmi yayin da duk ɗayan ku kuma ya farka daga barcinsa falyaghsil yadahu to ya wanke hannunsa qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi kafin ya tsoma hannun nasa a cikin abun alolarta fa inna ahadakum la yadri aina batat yadu domin ɗayan bai san a ina hannunsa ya kwana ba wa rawabnu maja wa tirmidhi wa sahaha ibn maja da shi da al-imamu tirmidhi sun ruwaito kuma yi wayar da shi imamu tirmidhi ya inganta ta an gane ko ya ce idan sai kaza ahadukum min naumin layil idan ɗayanku ya farka daga barcin dare fala yudkhil yadahu fil ina to kada ya sanya hannunsa a cikin kwanan ruwa hatta yufriga alaihi marratayn aw thalathan ko kuma hatta yufriga alaiha marratayn aw thalathan kamar da kuka ga bambanci a wajen nuska har sai ya tankwara wato wannan abin ruwan akan hannunsa sau uku sau biyu yana wanke hannun ko kuma sau uku yana yi a waje idan ya so daga baya ya koma hannun a cikin ruwa an ji wannan to kamar yadda muka ji wannan hadisi shi ba daga abu huraira ne allah ya kara yarda gare shi ya ce idan ɗayanku ya farka daga barcin dare to kada a yace idan ɗanku ya farka daga barci to kada ya sanya hannunsa a cikin ruwa kuma me zai yi kalola zai yi wanke-wanke za ta yi ta tashi daga barci, misali ta yi barcin dare kuma ba tana haila ko tana nifasi kaga ba sallah za ta yi ba da ta tashi da safe za ta yi aikace-aikacinta idan daga gaba za ta yi wanka amma zire da ta tashi to shine yace kar ta yadda ta sanya hannunta a cikin kwanan da za ta wanke wanke da ruwa a ciki ko a cikin tukunya hannunta ya shiga ciki ko kai da za ka yi alola ka tsoma hannunka a ciki an fahimta ko a cikin guga ta ruwa kar a tsoma hannu a ciki idan dai mutum daga bacci ya tashi hatta ya rasu da salatar har sai ya wanke hannun nasa sau uku a waje sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa na ce ku rika haka shine saboda ai mutum bai san a ina hannun nasa ya kwana ba ya hannun da baka san inda ya kwana ba me ya samu hannun ina aka kai hannun me aka yi wa hannun sai kuma ka ɗauka kawai ka tsoma mana a cikin ruwa a ka bana haka sai ka wanke abin da ke hannun da ba a san ina ya ɗebo ba a wanke idan ya so daga baya ka ta hannuwa ce an fahimta a cikin riwayar da ta zo ta gaba sai imamul bukari cewa idan mutum ya tashi zai yi alola wancan kawai a cikin abun mazubin ruwa wannan kuma sai ce a cikin abun alola kaga wannan idan alola zai yi wancan kuma ko da ba alola zai yi ba kenan shi ta da misali da wanda za ta yi aiki sannan kuma a cikin duka biyun ya ce saboda mutum bai san a ina hannunsa ya kwana ba to mala yace a cikin riwayar Muhammad ibn Yazid al-Qazwini wato Ibn Majah da riwayar Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi Abu Isa kenan dukkan su sun ruwaito da cewa wato idan mutum ya tashi daga baccin dare waɗancan daga bacci ya ce bai ce baccin yaushe ba ya kuma sai ya ce baccin dare rika lura riwayar farko bambancinta da ta biyu cewa aka yi karya eh, a cikin riwaya farko karya ta hannu a cikin abin da aka zuba ruwa riwaya ta biyu sai ce a cikin abin alola a fahimta a wannan kuma sai ce idan mutum ya tashi daga baccin dare wancan ya ce idan ya tashi daga bacci sai dare kada yake bacci da sai ce kar mutum ya sanya hannunsa a cikin abin ruwa har sai ya tankwara abin ruwan nan akan hannunsa ya wanke sau biyu ko sau uku a cikin waɗancan baya duka an ce sau uku ba a ce sau biyu ba nan kuma aka ce sau biyu ko uku kun ga waɗannan to wannan shi yasa muka haɗa su gaba ɗaya sai a yi musu sharhi na lokaci guda a cikin waɗannan hadisai kun ji an ce idan sai tsada da kumnin manamihi da manamihi da naumihi duka ɗaya ne shi yasa a wata ya ce min naumi min naumihi wani wurin ce min naumin laili daga almanamu da annamu duka ɗaya ne bacci kenan sir talatan ce ya face hanci sau uku bai ce shaka ba to ana face abin da ba shaka ba ne idan a hadisi ka ji an ce ya face ana nufin ya sheka ne kafin ya fashe idan ka ji kuma an ce ya sheka aka yi shuru to ana nufi idan ya sheka ya faci idan kuma aka faɗa duka biyu to abin da ake nufi da halittin sha a ne ko shine abin nan jazbul ma'i bin nafasi fil a yi shaƙa da hanci a ja ruwa a cikin hanci shi ake nufi halittin sha halittin kuma shi shine dab'uhu a yi haka a faso shi ta hanyar wato turo iska ta cikin hancin a ciro idan aka ce a listin shark aka yi shuru, to ana nufi hadda a listin zar idan aka ce a listin zar aka yi shuru, to ana nufi hadda a listin shark. idan kuma aka faɗe su duka biyu to kowa ne ka gane ma'anansu an fahimta To aka kar mutum ya ɗauka hadisin yana nufi idan a inda aka ce falyastanzir salatan ya face da uku ko kana tashi sai ka ka face hanci a ba shi kawai ake nufi ba shaka ruwa da facewa fa inna shaytana yabitu a wata riwayar fa inna shayatina tabitu duk ma'ana ɗaya ce su shaytanu suna son kwana ne akan hancin mutum ko kuma fa inna shaytana yabitu yana son kwana ma'anan albayatu an gane ko albaituta shine almuksu billai shine mutum ya zauna wani lokaci cikin dare zaka da yake ya kwana yana nufi ya zauna a kan hancinsa a cikin dare kenan kayashi mihi ne na alkhaishum alkhaishum kuma shine hanci hakun sanasimuhu alal qurtum to da al da al sai dai al qurtum shine shi fatar hanjin al kuma cikin an kuma ya duka kun fahimta in aka ce al'amfu ya hada da cikin da wajen amma alkaishum shine cikin kurkun kuma bai na wajen idan sai kaza yana nufi idan ta ha min nawmihi fala yaghmit yadahu ay fala yubkhil yadahu idkhalul yad fi ina'il ma shine ma'anan alil ghimar hata يكفئ عليه أي حتى يكفئ الإناء على يده ليصب عليه الماء ina faɗa ne wanda kuke bi kuna ta aliki za ku iya rubuta ko to waɗannan hadisai da kuka ji dukan su uku daga Abu Huraira ne Allah ya yarda ga Abu Huraira ka ji sahabi ta ya cinye dukkan abin da zamu karanta a yau to Abu Huraira Allah ya ƙara yarda gare shi shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato yayi umarni da waɗansu abubuwa dangane da hukunce-hukuncen tsarki da alola na farko hadisinsa ya gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi alola ya shaƙa hanci hadisansa guda biyu kuma ya ce idan mutum ya farka ya wanke hannunsa wancan idan ya farka ya shaƙa hanci wannan idan ya farka ya wanke hannu wannan kuma na farko sai ce kawai ya riƙa shakar hanci a cikin alola kun kare kowanne da aikinsa aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda shaitan yana kwana a hancin mutum don haka ya rika shakar hanci idan ya farka wannan kuma ya ce saboda shaitan saboda mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba zaka idan ya tashi ya wanke hannunsa uku kafin ya tsoma an fahimta Ko a fashin bakin waɗannan hadisai bisa fa'idojin da suke ciki fa'ida ta farko ita ce mun ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni cewa idan mutum yayi alwala ya shaka hanci idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an idan mutum ɗayan ku yana alola, to lallai ya shaƙa ruwa a hancinsa sun malyantur sannan ya face wannan ruwan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni yayi ko kuma yana hada shawara ne umarni yake to a wurin malaman usulu idan aka yi umarni daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kana daukan wannan umarni ne a matsayin wajibi ne har sai an samu wani dalilin da yake nuna maka cewa ba wajibi bane amma farkon impression da ya kamata ya zo maka da farkon interpretation da ake bawa umarni daga Allah ko daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga wani duk da yake da haya authority to kana daukar sa a matsayin wajibi ne kuna fahimta idan aka baka shawara ba idan aka baka umarni da ya kake wa cikin shawara wanne ne kuma umarni idan na ce maka wani je kai wa amana ya za ka ka gane cewa da na je ka yi wanka umarni ne cewa wanka dole ko kuma shawara nake baka ya kamata ka yi wanka ya ake ganewa na daga mene daga taushi daga salon magana to ina so bari ba ku misali ina so duk kowa ya gane ne dalla dalla mace ce tana zaune da mijinta sai mijinta ya ce da ita miƙon ruwa a ta fahimta wannan umarni da ya mata ya kamata ta ɗauka cewa wajibi ne wannan ɗauko miƙo ruwa kamar zai yi alola ne sai ce miƙo ruwan nan ya kamata ɗauka cewa wato mustahabbi ne ɗebo ruwa ko kuma wajibi ne wani ya kamata ɗauka wajibi ne to sai ce mata mi komun ruwa in yi alola yi haka za ta miƙe sai ce ko ki miƙo ko ki sa yarki wance ta miƙo yanzu miƙo wanta in ta tashi ta miƙo ita da kanta mustahabbi ne ko wajibi an kuma ta sa yarka ta ta miƙo ba ma shi kuma ya halatta ita ta ɗebo da kanta kofa mustahabi saboda ya fara faɗa ita ba ta ɗauko ba ta kuma sa ƴar ta ɗauko ba ya zama me ya zama ta yi laifi yanzu kuna fahimta sai da kuka ji wannan misali haka ne ake ɗauka idan ta ji annabi sallallahu ya ce abu kaza idan akwai wani abu a cikin maganar tasa da take nuna alamar ba dole bane amma in ba a ji wata alama ba to ka ɗauka a matsayin dole ne kuna fahimta idan mahaifiyarka ta ce maka idan za ka dawo ka sayo mun magani kaza ka dawo da shi sai ka dawo sai baka kawo ba kuna fahimta ta sai ta ce ya baka kawo ba sai ce ah na yi kamar kin damun kuma kin gawa kani na wani ai ya ka ni na dauka shi ya sayo ta wace ka yi laifi ko baka yi laifi ba yi laifi saboda ita bata baka wannan zaɓin ba ya kamata ka fassara da kanka a sai idan ita ce ta ce maka ko kai ka sayo ko ka gaya wani ko kuma na gaya wani ma ta yi shi ma ya sayo amma dai kana iya sayowa don baka sayo ba kai laifi to haka ne ake daukar umarni daga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuna bayanta idan kai laifi a kofar fara sai sojoji ya ce maka fara kallon kwado wannan mustahabbi ne ko kaga inda kowa yake ganewa ke ko an sa kafiyu sai ka hango soja a hanya sai ce kai sai ka tsaya tsaya wurin wannan tsayawan wajibi sai ko mu ta'addi kuna ka to haka ake daukan umarni daga Allah da kuma wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku yayi alola ya sa ruwa a hancinsa sannan ya faci ya nuna cewa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarni umarni ya zama mai wannan shine abin da duk na kawo don in cika sunnar jiya ne To a shi shakar hanci sunna ne ko wajibi da haka shakar hanci menene wajibi bisa maganar malamai da yawa waɗansu malaman kamar malaman malikiya suka ce sunna ne ba wajibi ba ne kuna fahimta su ma sun yarda da cewa fa umarni asalin su wajibi ne amma sai suka ce akwai wani abin da yake nuna cewa ba wajibi ba ne suka ce da da shaƙa hanci da kurkuran baki wannan riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ayi waɗanda suka ruwaito yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alola hadisin jiya hadisin abdullahi ibn zaid hadisin abdullahi ibn abd ibn al-az da hadisin ali ibn abi talib da kuma kafin a hadisin Usman ibn Affan akwai waɗanda ba a faɗi kowanne a cikin su an faɗi shakar hanci da kurkuren baki ha kowanne an faɗa a ba duka bane waɗansu ba a faɗa ba sai suka ce tun da kaza an tsallake ba wajibi bane shi yasa ake iya tsallake su amma ba za ka je an tsallake farillan da muka faɗa jiya ba sai suka ce waɗannan su ne kawai wajibai kuna fahimta nan da wajibi da farilla duk ɗaya ne a wurin su sauran sun zama sunna to wannan shi yasa suka ce idan baka shaƙa hanci ba ko baka yi kurkuren baki ba baka yi laifi ba saboda kafar sunna ne amma alolarka ta yi kuna fahimta kamar yadda misali in kana so ka gane dukkan su sun yi ibadi akan ta da ikama idan za ka yi sallah sunna ne ba wajibi ba ne idan ka zo sallah sai baka ta da ikama ba ba ka yi laifi ba kuma sallar ka ta yi amma ka bar sunna ka zo yin sallar isha'i kuma ba jam'i za ka biyo fa ko za ka yi magari ba kawai sai kai irin yadda mata suke sallah don mata ba sai sun yi ikama ba sai kai Allahu akbar kawai sai ka fara sallar ka ka yi laifi ba ka yi laifi ba saboda dukkan malamai ba su yi sabani ba cewa ikama ita ba ta cikin asalin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce misalu hatta takbir fara sallah bude ta shine kabbara kaga wannan kuma ba kabbara ba ce zai da nufi kabbara harama ya ce kuma rufe sallah sallama haka idan yi sallama baka tsaya ka yi zikiri ba ko astaghfirullah baka ce ba kana yin sallama ya ta tashi ka fara tafiya sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi saboda ka kulle ta ai ka bar sunna ne kuna fahimtar wannan to haka ikama ita ma sai suka ce irin haka dai kurkuran baki lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai koya wa almusiku salatahu wanda ya bata sallah din nan ce da shi sallah ɗayan ku ba za ta yi ba har sai yayi alola mai kyau sannan da yazo sai fara masa sai ya fara da kabbala da koya mata ikama ba sai suka ce duk abin da annabi bai faɗa masa ba ba farilla bane a cikin sallah to mu ma yanzu anan suka ce tun da waɗansu da suka ruwaito ba su tun tsallake sheka hanci sun tsallake kurkuren baki a waɗansu ya cewa ba wajibi bane kuma fahimci dalilin su to amma zancen da yake rinjaye shine idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an saboda kamar yadda wato malamai ke cewa idza ta'arada al-qawlu wal 'amalu ko idza ta'arada al-qawlu wal fi'lu yuqaddamu al-qawlu 'ala al-fi'l idan aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ya ce abu kaza a aiki kuma yayi wani abun daban sai wanda ya kamata ka dauka magana ya kamata ka ɗauka shi ya kamata ka fara ɗaukawa kuna fahimta a cikin tafsirin ijmal fi ta'aruf al-aqwali wal af'al yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zaka samu anan zai ce kar ayi kaza shi kuma sai zai aikata to a farko ka ɗauka akan cewa wajibi ne kai tunda an faɗa amma in aka samu duka sun inganta kuma zai yiwu ai jam'i to sai sai jam'in sai ka ce da ya hanan nan yana nufi halin makaruhi ne ba ba halin haramun ba wani wurin kuma sai ka ga annabi sallallahu ya ce a yi shi kuma zai bai yi ba to idan ka ga ya ce a yi shi kuma ya zo bai yi ba to yana nufi umarnin da ya ce a yi yana nufi umarni ne na mustahabban shi ba farilla ba duk ana fahimtar wannan bari kara muku misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wanda ya sha ruwa a tsaye yace kar mutum ya yarda ya sha ruwa a tsaye kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta akan wani ma da ya ganshi ya sha ruwa a tsaye yace yace yace kai ka sha ruwa a tsaye yace da shi a tuhibbu an yashraba ma'aka shaytan a turidu an yashraba ma'aka alhir kana so ku sha ruwa tare da muzuru tare kun sa baki a wuri guda yace ka ba zan so ba za ka ji kyama sai ce sharifan ma'aka man huwa sharrun minku to wanda ya fi muzuru sharri ya sha ruwa tare da kai Sharifa ma aka shaitan tare da shaitan ka sha ruwa kaga nuna halin da yake nan mai tsanani ne a wani wuri ma cikin riwayar sayyid muslim cewa yayi man shariba qa'iman falyastaqi duk wanda ya sha ruwa a tsaye amaye ruwan ya amayar da ruwan in dai ka sha ruwa a tsaye ka sai da zaka ka amayar da shi sai ka tsuguna ka sake shan wani kun ga waɗannan duk sun hana ko to kuma sai aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa a tsaye wata rana an gan shi ya sha ruwan zanzam a tsaye an ga Ali ibn Abi Talib a tsakiyar Kufa ya ɗebi ruwa ya sha a tsaye sai ce abinda kuka ga nayin nan haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi sanan ga hadisin Abdullah ibn Mas'ud kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yamshuna wa hum ya'kulun wa yamshuna wa hum yashrabun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya suna cin wani abu suna tafiya suna shan wani abu kuna fahimta to wannan sai ya sa sai aka gane hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayin nan hani ne na me na karhanci ba hani ne na na haramun ba to irin wannan shine da ake gane abu kaza idan an ce to sai ka tsaya ka gama binciken ka idan babu abin da ya kautar da shi kawai ka dauka akan wajibi ne to amma ana iya samun sabani akan shin abu kaza ya kautar ko bai kautar ba kamar yadda anan aka yi sabani dangane da shakar hanci amma dai abin da ya fi rinjaye shine wannan wato cewa waɗansu ba su ruwaito ba baya cikin cewa saboda shi sunna ne yasa ba su ruwaito ba ana fahimta domin idan ka ce haka ne a cikin riwayar Ali ibn Abi Talib ba a faɗi wanke kafa ba sai aka faɗi shafar kai sau shafar kai sau ɗaya sai aka yi shiru ana fahimta to wani ya nuna cewa wanke kafar ma shi ma sunna ne kada ba wanda ya faɗi wannan a fahimta ko wallahu alam fa'ida ta biyu ita ce shar'antuwar shakar hanci sau uku a cikin alolar bayan tashi daga bacci zai bambanci tsakanin na farko da na biyu fa'ida ta farko shar'antuwar shakar hanci kuma wajibi ne a cikin alola fa'ida ta biyu ta ce shar'antuwar shakar hanci sau uku a alolar tashi daga bacci kowace alola shakar hanci ba dole sai kai uku ba shi ne fa'ida ta farko kai dai ka shaka hanci ko sau ɗaya kai ko sau biyu ko sau uku duk yayi amma a cikin fa'ida ta biyu sai ya ce idan sai kaza ahadukum min naumihi falyat Eh, eh, falyastanzir salatan salatan marra to ya shaki hanci sau uku wanda ya nuna cewa idan wato shakar hanci na cikin alolar bayan tashi a bacci ne kunan uku ake so ba a yi sau daya saboda fa ya bi yabitu ala kai shumihi an gane bambancin idan yanzu za ka yi alola to ka shaƙi hanci sau ɗaya ko biyu ko uku duk yayi amma idan daga bacci ta tashi to ka shaƙi hanci sau nawa kar ka yi sau ɗaya sau biyu sai ka cika nawa uku ko da sauran wuraren ɗaya ɗaya za ka wanke hanci kan ka yi shi sau uku saboda wannan umarnin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a an gane wannan ka'ida ta uku ita ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya tashi daga bacci to ya shaƙi hancinsa sai to ya shaki hancinsa sau uku to sai waɗansu malamai suka ce kawai daga ka tashi a bacci za ka je kai fitsari ka dawo ka ga nan ai annabi sallallahu alaihi bai ce idan sallah za ka yi ba sannan wata kuma ta tashi da tsarki amma ba za ta yi sallah ba saboda ba ta da tsarki kuna fahimta ko ko kuma ka riga ka yi sallar ka ta asuba sai ka koma kai bacci to kana farkawa kafin kai komi ka shaki hanci sau uku su a fahimtar su wannan hadisi yana nuna idan ka farka a barci kawai ka shaki hanci sau uku saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kaza ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga sa ya shaƙi hancinsa sau uku domin shedan yana kwana a hancin ne haka duk lokacin da ka farka kawai ka shaƙi hancin ka sau uku in ma idan ma wato ka fita ne zaka sake dawa ka koma ko da ba sallah za ka yi ba to ga kuka fahimta an fahimta sannan kuma suka kuma fahimci cewa wato ba dole sai a cikin alola ba ne domin idan ka ce in ka tashi za ka yi alola ka ga ba za ka tashi kai ta yin haka ba tun ba a alola za ka yi to sai zama ba alola za ka yi ba to kawai kana farka kai haka ka shaƙa hancin ka sau uku kafin ka ci gaba da harkokinka wannan shine abin da suka fahimta amma jumhurin malamai su kuma suka ce a'a ne ko su kuma suka ce sai dai idan alola mutum zai yi suka ce saboda riwayar imamul bukari idan sai kaza ahadukum min nawmihi fatawadda'a idan ɗanku ya farka a barci kuma ya yi alola sai suka ce ashe sai idan alola mutum zai yi amma ka farka daga barcinka ba alola za ka yi ba za ka yi wani za ka koma barcinka daga baya ka fita ka dawo ko mace ce ba za ta yi sallah ba to ba ba komi a kanta tun da ba alola za ta yi ba sai ta yi wannan ba wannan magana ta fi ƙarfi saboda riwayar da ta zo idan sai ka da kuma naumihi fatawadda'a sai riwayar idan sai ka da kuma naumihi falyastanfir salatan kuna fahimta kuna fahimta to wannan mutlaq din ayyadahu riwayatul imam al-bukhari wanda ita tace mutum idan ya tashi zai alola an fahimci wannan sannan sun sake yin sabani akan cewa shin wato abin nan shin a baccin dare ne ko kuma kowane bacci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce idan sai ka zaɗo kun min manamihi idan mutum ya tashi a bacci kuma ba da daddare yake bacci ba to a wanne ne amma ne ko waɗansu malaman suka ce ko yaushe ne in ka tashi a baccin rana ka shaƙi hanci in kai baccin yamma ka shaƙi hanci in kai na safe ma ka shaƙi hanci saboda hadisi ya ce idan sai ka zaɗo kun bin naumihi su kuma jimhurin malamai suka ce a'a ba kowane bacci ne baccin dare me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya alakanta abun kamar yadda yake cikin hadisin da zamu karanta a gaba fa hu la yadri ay fa inna shaytana yabitu saboda shaytan yana kwana kuna ganewa yana kwana kuma kaga ai ba yana yin bacci ba ba ina nufin irin hausar masu cewa kwana a matsayin bacci ba bi yana zama a cikin dare tare da shi a cikin bacci idan ya zama cewa baccin rana ne to shi ba a ce ɗan yana zama tare da shi ba sai dai idan baccin dare wanda shi ya fi tsayi kuma ba mamaki saboda lokacin ne shaitanu ake sake su ana fahimta ko don haka sai ya zama a cikin baccin dare ne wannan shi ne fahimtar jumhurin malamai kuma ya fi karfi saboda ta'alilinsa da ya ce fa inna shaytana yabitu da kuma a wajen na maganar wanke hannu shi ma fa inna la yadri aina ba ta yaduhu don haka sai ka alakanta shi da baccin dare kar ka alakanta shi da kowane bacci an ji wannan fa'ida ta gaba ita ce wa menene ma'anar fa inna shaytana yabitu ala kai shi shaytan yana bacci yana kwana a hancinsa ne ma'anar wannan magana alkazi iyam ya ce alamai sun yi masa fassara biyu waɗansu suka ce fassararsa ala haƙiƙatihi daga tana cewa idan mutum yana bacci shekan yana zuwa ya kwanta a jikin hancinsa waɗansu kuma suka ce ka wannan ba hakikansa za mu ɗauka ba sai dai ya ɗauka masa wata ma'ana. ma'ana ita ce an yi isti'ara ne na daudar shaitan saboda hanci wuri ne na kazanta da kuma in mutum yana bacci yana iya fitar da abubuwa na kazanta to sai aka kwatanta shi da shaitan saboda galibin abu mara kyau sai ana kwatanta shi da shaitan an ji haka a cikin alkur'ani al'uhaka annahu ru'usu Shayafi. annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka yake cewa idan ɗayan zai fito ya yi shiga mai kyau mana har mutum ya fito mana sa'irar ra'si ka annahu shaytan har mutum ya rinka fito mana da kansa eh, eh, da kansa dagaja dagaja kamar shaytan kaga ana kwatanta kazanta da ko mutum ya fito da mummunan hali sai a ce shaytan amma ba wai ana nufi haka shaytan din dole a hakika yake ba sai suka ce irin wannan hadisin ba a kasa shine shaytan yana kwana a hancin sai yana nufi kazanta ta taru a hancinsa don haka ya kamata a ce shi ya face sau uku ba sai an gaya masa ba wannan kazantar ne aka kira shi da suna shaidan shine ma'anar fa inna shaitana yabitu ala kai ne. wasu kuma suka ce a'a hakikanin sa ne wanne ne fi kwanta muku a rai na'am ibn al-qayyim da zo taliki ta wannan hadisin a cikin talikin sa akan sunan abi dawud sai ce wanda ya san suwaye shaidanu sosai ya musu farin ciki kuma wanda ya san menene ruhi da kuma alakar shetan da ƙoƙarin wato shiga cikin al'amuran rushin mutum to ya san cewa wannan ba wani abin mamaki ba ne shetan tabbas yana yin haka da gaske ya ce saboda ai asali shetanu saboda bai ce aljanu bai ce shetanu shekaru idan suka zo suka samu mutum za su yi alaka da shi to sun fi son wurin karanta da kuma inda ya fi muni a jikin mutum to ba inda ya fi muni a jikin mutum in yana bacci kamar hancinsa saboda ya rufe ido ai ya rufe baki amma hanci ba sannan kuma yana kullum sai yana buɗe amma ba abin da ke shiga yana fita amma hanci ba yana ci gaba da aiki kunne zai toshe sabna ala azanihim in mutum ya bacci ya riga an rufe kunnen shi yasa zaka yi ta abuwa baya ji amma hanci zai daina aikin sa ido ya daina aiki baki ya daina aiki amma hanci yana ci gaba da aiki to dan in yazo sai ya tsaya a nan inda kake jan hanci ko ko nan shi kuma zai hakale a wannan wurin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tashi ka face shi saboda sauran daukan da yazo ya tsara maka a wurin ka cire shi kuna fahimta wallahu alam gaba ita ce hadisi na gaba na abu da wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sanya hannu kuma hannu a cikin ruwa idan mutum ya tashi har sai ya wanke wannan hannun sau uku malamai sun yi sabani cewa wannan hani kan makaruhi ne ko haramun ne kun kana abin da yanzu na bayani akan yadda ake ɗaukar haramun idan an hana yadda ake ɗaukar wajibi idan an yi umarni to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ku ya tashi daga ya farka daga barci kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke sau uku nan ana ana hani akan tsoma hannu ana kuma umarni akan wankewa sau uku wannan hanin hani ne na cewa makaruhi ne karka tsoma ko kuma haramun ne karka tsoma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karin bayani yace saboda bai san a ina hannun ya kwana ba ai ya kuma zai tsoma hannun a inda da san ina ya kwana ba kuna fahimta Waka, wanda duk ya tsoma hannunsa a cikin ruwa ya aikata haramun da wanke hannu ba ko kuma ya aikata maka ruhi da kyauta bane manzon Allah ya hana abu ya ba shi shawara mai kyau shi kuma yake aiki da shawara idan kun ce haramun ne to ma'anar haramun fa shine duk abin da aka hana kuma aka tsananta aka tsoratar wajen hanawan kuma aka yi barazana cewa ana iya kona ka don wannan abu shi ma nan haramun don haka a kan wannan ya kai abin da iya kona ka wa yadda hikul iqaba tarikuhu shi ne ma'aifa'iluhu shi ne haramun wajibi kuma shi ne wa yadda hikul iqaba tarikuhu abin da in baka yi ba idan baka wanke hannunka sau uku ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to za a iya kona ka akan wannan ko ba ka ruhi ne kanta da ya ce wajibi da ya ji ya ce wuta kuma sai ce ya fata ba ka son wuta muna duk masu amma sai amma fasara wannan abincin to waɗansu malamai suka ce haramun ne suka ce saboda su ba su ga wani abin da ya zama tarif ba domin al'asulufin dawahi a tarihin tahrim wal aslu fil awamir al-wujub kuma la sarifa min al don haka kawai ka ɗauke shi a kan wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa idan mutum ya sa hannun a cikin ruwa ba tare da ya wanke hannun ba to lallai wannan ya aikata haramu kuma waɗannan malaman sai suka ƙara wannan ita ce masalar hanabila suka ƙara da cewa in kai haka ruwan ya zama jasa kawai ya zama jasa saboda su sun hada da biyu inda ba don najasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hana kasa hannun a ciki ba na biyu kuma suka ce haihu. abin nan an hayu ya kadil fasad duk abin da aka hada in ka yi ba a son abin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace karkata hannu a ciki kuma ta to in kai alola da wannan ruwan ba a so don annabi sallallahu alaihi wasallam yace man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad to kai kuma amilta amalan laysa alayhi amrun rasul sallallahu alaihi wasallam da aka fa huwa raddun wannan ruwan kan ba a so ko kai alola da shi ba za ka karba ba waɗansu malaman kuma suka ce a'a wannan hani da karhanci ba na haram bane ba a so kai haka ne don haka ko wannan ruwan bai zama najasa ba idan ka ce ya zama najasa ka saba da ka'idar ka ta da cewa idan ruwa yana da yawa baya daukar najasa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmal al-khabath sannan ka saba da ka'idar da kaji a cikin hadithu bi iri budaa an jefa jini an jefa kashi an jefa fitsari amma ya ce innal a tahuru innal ma'a tahuru la su hushai saboda ruwan yana da yawa bai na jasta shi ba yanzu annabi sallallahu alaihi sallama zai ce maka ruwan da aka jefa fitsari da kashi bai zama jasa ba sai wanda aka soma hannu shi zai zama jasa. kuna fahimta annan suka ce idan ka ce ya zama na jasa to ya za ka tashi daga ka'idar ka ta cewa ba abin da ke bata ruwa sai idan ya zama ta gayyara launuhu aw ta'amuhu aw rihuhu bin najasa to kaga wannan kuma ai baka gana isar ba ka jin warin ta ba ka ganin ta sannan kuma baka baka baka ba a ganin ta a ba a jin dandanon ta to gaskiya zancen kibirin jaye shine baka ruhi ne ba haramun bane baka ruhi ne ba mene ba ba haramun ba dalili kuwa shine a wurin malaman usulu suka ce ta'lili akan hukunci yana nufin sassauta hukuncin idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da kai kar ka koma hannunka a cikin ruwan nan sai ka wanke da uku sai ce maka saboda baka san ina hannun ya kwana ba wannan tsarin bayanin da yin yana nufin maka ba wai yana ce maka dole ba yana baka shawara ne saboda akwai matsala to tunda ya tsora maka shi a kan ra'ayinka don ka gane amfanin don kai ne ba amrun bane abudi kuna fahimta abu ne wanda yake ma'akulul abu ne da yake ma'akulul ma'ana to sai ka gane cewa mustahabbi ne da zuba na ce muku je kai wanka ba eh da na ce je kai wanka kana dana sai ka tsaya kana kallo na kai sabo ko baka yi ba kai sabo na ce je kai wanka kuma kana zaune amma da na ce je kai wanka sai ka ce ai ka dan ji sanyin jikinka ka ji zafin nan da ake yi ya kuma umarni nake ko ina baka shawara sai ka ce ni ba na jin zafi ai kai laifi amma in ce je kai wanka ne shi ka ce ba na jin zafi kai laifi ko ba kai ba don haka ta'alili in ka faɗo mutum dalilin abu to ya nuna cewa mene ya nuna cewa abin ya tsaka kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce wato ya wanke hannunsa sau uku saboda bai san inda hannun ya kwana ba ka ga yana gaya maka dalili cewa ka wanke tun da baka san inda ya kwana ba kar ka je ka ɗebo wani abun kazanta a haka wai tabbas akwai ne abu a jiki bane wannan rashin tabbas din shi ruwan bai zama da gasa ba don ka sa hannu mu je gaba ta gaba ita ce wannan hadisi yana nuna mana cewa yana da kyau mutum ya zama yana yana ihtiyadi wato shi shine daukan mataki na wani abu mummuna tun baka jira mummunan ya faru ba na tada wani abu mummuna tun bai faru ba a nan zo saboda ana shakka ne ai ta yiwu hannunka a kona ba amma dole ka hannunka a kona ba yanzu wannan hadisi idan ka kwana da hand glove ka sa hand glove a hannunka akwai san hannunka ba abin da ya taba ko mustahabbi har yanzu ko na hukunci cewa ka wanke ka sau uku ko ko kana cire ɗin ka yi ka tsoma a ciki har yanzu yana nan kuna fahimtar abun saboda duk ana magana akan babin ihtiyadi a shari'a saboda shakka ba wai don dole akwai wani abu bane saboda in ka ce dole akwai wani abu to wanda ya sa hand glove ai ya san ba komi kuna fahimta yawwa ko kuma wanda ya shafi wato abin nan hand sanitizer ta kwanta yi bacci zuwa daidai lokacin da bai kai yanda wannan abin zai yi na aiki a hannunsa ba sai ya farka haka ce shi kenan ba sai ya wance ba saboda hannunsa ba abin da ya taba a'a ita shari'a tun da ta ce haka baka sani ba ana so ka yi ihtiyadi ka rinka daukan abu wato wato in an ce a tsaya anan sai ka dauki extra mile an gane ko cewa kar ka je ka isa abu ko karka isa can ko kuma an ce ka yi sai ka ɗan ƙara don ka ka yi a yanda zai zama daidai bi idan abin yana da idan abin da ba a sa masa iyaka ba kenan fa'ida ta gaba ita ce hadisin yana nuna mana ashe wayewa ta addinin musulunci da ilimin shari'ar musulunci ta yi nisa wajen waye. ta yi nesa ba wayewa ta ilimin likitanci na zamani yanzu wannan abun na mutum cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya tashi ya wanke hannunsa sau uku ya farka daga bacci ba bacci ba dole sai a lola ba ka wanke hannunka sau uku kafin ka tsoma a ciki ya nuna addinin musulunci yana da ladabin wanke hannu dama so da wasu sun ɗauka idan an ce ai musulunci dama ya koyar da mu wanke hannu ba sai da aka zo maganan kudi da aka ce a wancan ba sai wani ya ce ta na kuwa alola ne kawai wannan a cikin alola ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya tashi a bacci bai san inda hannunsa ya kwana ba wannan cewa bai san inda hannunsa ya kwana ba duk inda ka kai hannunka inda baka tunne ya taba shi ba to ka wanke kuna fahimtar wannan ba dole sai idan bacci kai ba duk inda hannunka ya shiga sai inda ta wuya ta wata kazanta ko ta wata cuta ta taba hannun saboda ya ce fa innahu la yadri aina batat yaduhu to kullama wato kullama dakalat yaduka aina ma la tadri duk inda hannunka ya shiga inda baka sani ba ko kuma kad asabat abin nan kad asabat daka ma la tadri ko wani abu ya taba hannunka ba baka sani ba to ka wanke hannunka sau uku in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan fa'ida ta gaba ita ce da yake sau biyu ko sau uku wanda sai ne au salatan zai nuna maka cewa bukatar ita ce ka wancan ya fita ba adadin ba ne zaka zaka iya wuce uku banda na cikin alola kenan za ka iya kuma yi kasa da uku kai dai bukata ita ce yanzu in kasa a jikin ta kana ta wankewa sai ya fita ba sai ka ka ka sace ba shi yasa ce barna sai ne au salatan ko sau biyu ko sau uku gurgurdan da hannun zai wuku aida ta gaba ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baka san inda hannunka ya kwana ba nan eh, ɗaya daga cikin ladabi ne na musulunci A ko wani wurin kazanta ko wani wuri da bai kamata a faɗa ba inda hannunka zai iya tabawa sai annabi ya faɗa ba shi hannunka bai san inda baka san inda hannunka ya kwana ba saboda duk mutum da kunya idan ya zo karantarwa ba kowane lafazi zai iya amfani da shi ba yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata mu koya idan mutum yana karantarwa karantarwa ta addini yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kinaya mutum duk magana da idan ya faɗa za a ji kamar akwai batsa ko akwai magana wanda zuciya za ta ji kamarta to mutum ya daure kar ya faɗa ya yi alamar da zai sa a gane Allah ya sa sakon ya isa fa'ida ta gaba ita ce ai ta kun yi masu lokaci sai an faɗi wannan fa'ida ita ce ta ƙarshe shine waɗansu ko mulhidai ko yan bija suna suka akan wannan hadisi da cewa wannan hadisi ya nuna cewa ba duk abin da ka ji na hadisi ne za ka ɗauka ba sai hadisin da ya yi daidai da hankalinka sai suka ce ta yaya za ka ce ban san inda hannuna ya kwana ba hankali zai ɗauka ka ce ban san inda hannuna ya kwana ba na san inda ya kwana mana a inda jikina ya kwana a nan hannun ya kwana kuna fahimtar magana wai ta yaya annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo ya ce musu ba su san inda hannunsa ya kwana ba ya je ke a wanke hannu kawai amma kar ya ce ba san inda hannunsa ya kwana ba ko dai su ce wannan maganan ba zai yiwu a ce annabi ya faɗa ba don kuskure ne ko kuma ba su ce su ba su yarda ba da hadisin kawai ƙarya ne ko kuma a iya ce ma wani ya yi nisa ba ce shi bai yarda da maganan annabin ba tunda ya zai faɗi maganar da bata dace da hankali ba to irin wannan ya za ka yi ka masa raddi yadda za ka yi masa raddi ta fuska biyu ne yake lokaci a gurguje ne za ka masa raddi ta fuskar nassi cewa mu a musulunci duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata to kamar abin da ya tabbata daga Allah ne inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu da alqur'ani da sunna duka ɗaya ne a wajen wajibcin kai imani da shi kuma ka gaskata shi shine tasdiqu fi ma Tun da ya tabbata wannan hadisi ba ƙura a kansa aljama'a suka ruwaito bukhari da muslim tirmidhi nasa'i ibnu majah imamu ahmad an gane kuma hadisi ne an ruwaito shi ta fuskoki da yawa daga sahabbai da yawa don aka ya tabbata cewa manzon Allah ta ya faɗi wannan idan kace maganar za ta baka mamaki shi yasa za ka yi shakkar imani da ita mu akwai abin da ya fi wannan ban mamaki amma mun yarda da shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wurin annabi sallallahu alaihi muka ji bayani akan Allah muka yi imani da shi akwai wanda ya ganshi ko ya shaka kanshin ko ya taba da hannu Organ of sense duka suna iya tabbatar maka da Allah ne ta haka da haka da shi da wannan wanda ya ban mamaki da shi da sauran alkamul iman mun yi imani akwai mala'iku akwai wanda ya gan shi ne ya bayani mun yi imani akwai aljannu don haka mun yi imani da abin da ya fi wannan ban mamaki me yasa wannan ba za mu yi imani da shi ba sanan dalili na hankali da cewa ya saba ma hankali shine duk wanda ya ce wannan ya saba ma hankali ke da hankali ne domin akwai abin da bai kai wannan ba amma hankalinka ya yarda da shi bai kai wannan muhimmanci ba yanzu misali wannan hannun da aka sallallahu alaihi wasallam yake baka kan inda ya kwana ba bincike na likitanci a zamanin yanzu kamar yadda wani kawan Allah Dr. Muhammad Zaki Suwaidan ya wani bincike a ƙasar Saudi Arabia dangane da hannun mutum sai ya gano cewa kuma an buga wannan a cikin Journal of Islamic Research da take fita a Saudi Arabia yake cewa ya gano cewa akwai tsutsan ciki kala-kala a cikin cikin mutum akwai nau'in tsutsan cikin da mutum kusan biliyan ɗaya haraji suke da shi a duniya amma ba sani ba tana yawo a cikin cikin mutum amma ba ta fita sai in yana bacci idan mutum ya bacci sai ta fito ta dubutarsa kuma tsutsan ƙanana ce idan tsutsan ta zo sai ta yi kwai kuma ƙanana ne wanda ba za ka iya gani ba sai ta koma cikin duburan mutum idan ta zo sai ta rinka sai ta rinka kikanar mutum yana jin kaikayi ko na ba sai da sai ya sa hannunsa ya soka yana barci bai sani ba idan ya soka din nan waɗannan waɗannan koyayen su makale a jikin hannunsa ko a jikin farcensa sai ya ciro a jikin hannun sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya tashi a barci ya wanke hannunsa don bai san inda hannun ya kwana ba yanzu in ka zo ka ce mata likita ya ce akwai ƙwayoyin cuta da suke makale a hannu zai ce gaskiya ne akwai jam amma bai da manzan Allah wannan likitan da ya mara mata yiwu arne ne ma ya ce maka an gano kwayoyin cuta a hannunka su suka jawo ka ce eh gaskiya ne ya yarda da likitanci amma bai yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam don haka wannan shi yake nuna cewa duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa wallahi gaskiya a wajen shafan kunne shi zallan ramin kunnen ne ko kuma hadda sauran gaba ɗaya kunnen ne mana ake shafawa da ya ce maka batina uzunaihi da kuma zahira uzunaihi batina ba shine ramin aka ce ba ba ce maka asaka ba ba duka cikin fatar kunnen da wannan yatsan bayan kunnen kuma da wannan babban yatsan wannan tambayar ce ta kayatar da ni da ya ce wai ta ce azumi an ce azumi na nafila a ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma ka ce sayyidina usman an kashe shi ranar juma'a yana azumi Ku gane ko yabuwa. azumin da aka hana a ranar juma'a da ranar asabar shine ka keɓe ka yi su saboda yau juma'a ko ka keɓe ka yi saboda yau asabar ne wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma idan akwai dalili da yasa ba don yau asabar ko yau juma'a bane yasa kai azumin ka ya halatta mana da Allah sallama ya ce ya koyar da sunnantuwar kamar yadda yake cikin hadisin Abu Huraira yin azumin kwana uku a tsakiyar wata ya faɗi ranakun ne idan ya fada ranar sha uku sha hudu sha biyar har da juma'a za ka yi ko ba za ka yi ba za ka yi za ka ce saboda yau juma'a ne azumin al'adin hawud ka yi yau ka sha ruwa gobe idan ya fada a ranar juma'a za ka fada ne saboda yau juma'a ne azumin ranar arfa idan ya fada a ranar juma'a annabi ya ce ban da juma'a za ka duk waɗannan da suke da dalilin su na musamman a ruwanka da duba wata rana ce a fahimta ko Usman ibn Affan wannan mutuwa ta tafi ta musamman ce ta ɗauka mutuwa ce ta gama garin mutane mutuwa ce wanda dama an shirya mata kuna da hadisin nan da annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune a cikin wata gona ya zira kafafunsa a cikin rijiya ya ce kar wanda ya shiga sai an tambaye ni na ba da izini kun san abubakar ya fara shigowa umar ya shigo daga baya sai usman ya shigo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa za ka yi mutuwar shahada ai za ka shiga aljanna ina maka albishir da aljanna amma za ka haɗu da wata jarabawa za ka yi haƙuri a kanta kafin ka ci wannan jarabawar sai usman awafa ne ce allahul Musa'a ina neman taimakon allah akan haka to ranar da usman zai bar duniya dama kuma annabi sallallahu ya taɓa raɗa masa a kunne ya ce masa za a kashe ka ne kuma za ka yi haƙuri amma za ka zo ka same ni sai Usman ya ce in Allah ya yarda zan yi haƙuri to ranar da aka zo kashe shi bayan an zo an kewaye gidansa ai waɗansu sun yi ta kokari akan za su yaƙi waɗanda yake kar a taɓa kowa saboda ya gane lokacin yayi da safe sai ya yi mafarki ya tashi da wannan azumi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yau a wurin mu za ka sha ruwa wannan azumin da aka yau a wurin mu za ka sha ruwa sai kana sun zama da ranar juma'a sai kare azumi ba ka shi da kuka zo kashe shi ya sani manzon Allah ya ce ina jiran ka sai tsaya yana bata lokaci a wajen kitan shi ta yi shirya wa ranar ta musamman yana azuminsa yana karanta alkur'ani kuma yana kira akan alkur'ani har aka soke shi bai tashi ba kuma ya hana kowa kar ya taba su ai ya san wannan shiri wannan mutuwa ce tana ta muku shirya mata asali Tun mutum ya zo kace kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka tsaya haka kawai dan da ka in ka tashi karama kai kai kokari yace idan ka kashe shi ka kashe dan wuta in ya kashe ka ya kashe dan aljanna amma amma Usman bai yi komai ba saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana amran qadiyya saboda haka kar ma kai tambaya akan wannan mutuwa mutuwa ce ta musamman Allah ka ba mu mutuwar shahada wani a baya ce amma Allah ka ba mu tsawon kwana sai ya yi tsawon kwana kafin ya mutuwar shahada canza wannan yace a cikin sallama ya hana cinikayya a masallaci ya halatta a cikin masallaci in yi chatin a kamfani ni kudin abu in yi ciniki ta chat ya halatta ba ya kamata yi ciniki a masallaci haka ba za ka saya ba ba za ka sayar ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh, abin nan idan sami'tum ahadan yabi'u aw yabta'u fil masjid wanda kuka je a saye ko yana sayarwa kai ne kake yanzu kana sayarwa ne ai kulu la arbaha Allahu tijaratan ce kar Allah ya saka ci riba ka kai ma kar Allah ya saka ci riba a wannan chatin din sannan wannan yake cewa shi yana adashi sai aka ce za a yi ƙuri'a akan wa zai yi ɗaukan farko haka haka ne da aka buga ƙuri'a shi sai faɗi sai je can gaba kuma yana buƙatar kuɗin wanda shi ba matsu ba sai ya ci ta farko farko kun sa an aka zo aka ce wa zai ɗauki na farko kowa ma yana son na farko sai aka ce a yi ƙuri'a shi sai ya je ƙarshe to sai ce wannan ka ban na mana ɗaukar tunda ni bukata ta ta yawa sai ce sai dai ka saya sai ce ya halatta a yi ciniki akan wannan kaga wannan tambaya ce mai muhimmanci kwarai da gaske tambaya ce ta fiqhu yanzu zan ba ku ne in jira ku a cikin umdatul fiqhi dan Allah wani ya ban wannan amsa a cikin karatun da muka yi na umdatul fiqhi akan babin cinikayya da babin cin riba da babin da ya halatta da ya haramta da farko mun taɓa magana akan adashi ko adashi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta har muka yi magana akan akan a biya ka akan akan akan kai ne kai ne kai ne uban adashi muka ce ya halatta idan kai baka cikin alashin kai da aiki ne kawai kai banki ne a kawo kuɗi ka ajiye kana rike musu kana musu ajiya daga baya ka zo ka ba kowa nashi a lokaci amma kai baka ciki ya halatta ka rika karɓa amma idan kana ciki to bai halatta ba wancan dalilin da yasa nace idan kana ciki bai halatta ba shine amsa wannan Za ka ba zai tuno ya ba mu amsa kuna fahimta da kyau kana son ɗauka ɗauka na biyu ko ɗaukan farko kai na tara ne kana bukata yanzu za ka biya kuɗin sadaki ya za ka yi za ka iya shi kuma ba zai ba ka abin za haka ba saboda ai kuri'a ya ci na sayarwa ne kuma man amfani ne ai wannan ya halatta ya sayar maka kuma jamar. a'a ni dai na tambaye ka kawai zai halatta kai ne kana tambaya ne kana ba da amsa ne da hanyar tambaya ya halatta me yasa eh aha ko kuri atta sai sayar to ya halatta sai da kuri'a ne <laughs> <laughs> gani wani wayo ku ne masu sai da kuri'an nan ko kaga saboda ya sai da kuri'a sun ce ta nan bayan sun sai da kuri'a ne ba ai sai mu ce maka dama ya halatta ne ya sai da kuri'a na'am me yasa bai halatta ba duk abin da ba za ka asara ko ka samu riba ko asara eh. shi ba ba ka ba da maka shi ya ce bai halatta bane saboda duk abin da ba za ka ciri ba za ka yi ba za ka yi asara a ciki ba bai halatta a samu kuɗi ba a to ai dama idan baka idan aka idan ka bashi a kyauta kuma za ka iya asara a ciki. to da kai ma kana son ka son na yanzu in ka bashi kyauta kan kai asara a ciki yanzu kake so za ka yi asaran wata tara ne ba alaji akwai asara da ta wuce ka jira wata tara ga kuɗi muna muna a ka ɗauka ka ba wani ai shi yana ciki ɗan to me hun cewa yana ciki a kan ka fara kuma kamar za ka yi abin kirki bari karasa muku yadda ka fara haka ne amma alilin ne baka faɗi daidai ba wannan abun bai halatta ba saboda mutumin da muka ce karɓarin kabiyansa yana matsayin uban adashi idan yana ciki mun ce abin da ya sa bai halatta ya karɓi lada a ciki ba shine kamar ya ba da bashi ne kuma ya karɓi kari akan bashi. idan muka zo adashi sai na yi tako sai ka ɗauka kafin a zo naka wannan kuɗin da na baka wanda daga baya za ka biya ni bashi na ba kuna fahimta ba to ya halatta ka bada bashi kuma ka zo ka karbi tsarin wani abu akan bashi idan na baka bashi dubu goma goma muke sawa da ka zo biya na ni kuma suka kara mun da wata dubu goma to ya na baku bashi kun zo biya na kuɗi na kuma kun kara mun da wani abu kaga kullu qardin jarra nafan fa huwa riba duk bashin da ya kawo riba a ciki ya zama riba don haka shi wannan mutum da ya ce da kai ka sayar mun da ka na yanzu kuna fahimta ta sai ka tsayar mata sai ce ba ni dubu goma sai ka tafi dubu ɗarin gaba ɗaya ko dubu ɗari biyu ko miliyan ɗin ka ba ni dubu goma wannan kuɗin da aka bashi a yanzu ai bashi da aka bashi na mutane da yawa ciki adda naka idan aka zo ran da za ka ɗauka a madadinsa kana fahimta ta ai zai biya ka kuɗinka yanzu kuma ya baka wani abu kenan ya baka bashi ai ka bashi bashi kuma ya zo ya biya ka hadda kudin ruwa a kai don haka wannan kuɗin bai halatta ba a kai ma kana cikin adashin sai baka gane wani a yanzu ka gane idan ko kai hakan yawwa ne na yadda ka gane amma ka mun haka yanzu nuna ilai ka nazarar shi a nan da ba ba zan dauka ka gane kuna fahimta ko don haka abin da bai halatta ba shine saboda ba za ka da bashi kuma a zo a biya ka a kara maka ba idan abin da yasa muka ce bai halarta ba kuɗin savings account da banki interest da ake sa maka bai halarta ka karɓa ba ai haramun ne saboda ai bashi ta basu kuma suka biya ka suka kara maka riba bashi ko bai kamata ya zo da kuɗin ruwa ba kamar yadda banki idan ya baka bashi bai halarta idan ka zo biya a kara interest ba haka kai ma kuɗin da ka je ka sa a savings account ai ba savings bane bashi ka basu saboda kuɗin da ka ɗauka dubu hamsin kana sawa a yi deposit a wurin za a ɗauka a bawa ne Kano kashi kenan ka kawo a ajiye maka wancan kuɗin da ka kawo shi yake zuwa a buɗe tef a kulle ran da ka zo ka zo ka a ɗauko a baka haka tun da ka ba su kai amfani da shi da ka ba su bashi ne ran da ka zo karɓa a biya ka kayan ka to ya halatta ka bada bashi kuma a zo a ƙara maka wani abu shi yasa savings account ya zama haramun ne a ƙara maka interest a kai kun fahimci wannan da kyau don haka wannan ba bai halatta ba don ka bashi bashi ne daga baya kuma ka ce ya baka wani abu a kai wannan bai halatta ba wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina muhammad akwai wanda suka rubuto akan ai musu addu'a Allah ya amsa mana addu'o'i gaba daya da wani da ya samu karuwar haihuwa da wani kuma da yake da wata bukata da za su yi jarabawa duka Allah ubangiji ya fada nasara Allah ubangiji ya karba mana kuskure kuma Allah ya yafe mana sati mai zuwa idan Allah ya kai mu babu karatu sai a yi haƙuri sai Allah ya kai mu idan akwai a ranar lahadi za ku samu labari amma dai ranar asabar babu karatu muna da wani darasi a wani masallaci a abuja insha Allah amma in Allah ya na dawo a ranar lahadi sai a yi za ku ji sanarwa in kuma kuka ji shiru to ba karatu na wuce wani wurin wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh